ana mana bayani akan alamatul ilmin nafi da alamatu al'ilmi ghairin nafi وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان من زن الله صلى الله عليه وسلم حديث أبو أمامة الزاهلي يتشي الحياء قنية kunya ne kunya kunya sifatun kamilatun fil nafs taza'u sahibaha an irtikabi kulli ma yustaqbahu abin da ake ce ma kunya wata sifa ce a cikin zuciya boyayya wacce take hana ne ita ya aikata abin da za a ce tar mun gane duk abin da za a ce tar mutum baya yin sa tar a wurin Allah da tar a wurin mutane to shi yake ce alhaya'u wannan kunyar baya cikin kunya a ce kana jin kunya ba za ka iya magana a gaban mutane ba ba wa na ka shiga uku ana da damuwa hmm? a koyi magana a gaban mutane wal'i da kuma rashin yawan magana nan al'iyu adamu kasratil kala yawan rashin yawan surutu shi ne ake nufi da al'iyu shu'ubatani wasu abubuwa ne guda biyu min daga cin imani amma wal ka kaga maganganun banza da rashin mutunci wal da yawan surutu shugata min minan nifaq nau'i ne daga cikin an ne guda biyu daga cikin munafurci yawan surutu daga cikin alamomin munafiki akwai yawan surutu surutu ke da amfani dama surutu an ce surutu shi kenan tashwishi surutu kawai ta ta ta ta ta surutu kamar su da sifa ce ta munafurci وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه وحديثي نسبيه الإمام الترمذي يشي العي قلة الكلام abin da ake cin al'iyu shine karancin magana na sha mana bayani kan al'iyu al'i na ɗaukar ma'anar jahilci al'ayyu na ɗaukan ma'anar haka magana sannan al'ayyu na ɗaukan ma'anar ƙarancin magana sai idan mutum ya samu wajen yin ta ce yi sannan mutum turmizi ya ce walbaza'u huwal fuhshu fil kala abin da ake ce ma albaza'u shine alfasha a magana mutum ya zama barkataifi yake magana eh yan mutumin da bai jin kunya ya faɗi kowace magana ba yi da kamun kai ba yi da alkunya a magana maganar da za a ce gyara zaman ka maganar da za a ce ga ta nan mummuna ce mutane duk ba su santa shi kuma kawai baya jin kunya sai kai wal bayan huwa kasratul kalam da aka ce al bayan yawan surutu eh, shine sai ya ce مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام misalin irin waɗannan masu hudu gobin wanda suke yawaita surutu wai tafassahu na fihi sannan kuma suke yawan magana a ciki min madihin nasi don kawai mutane su yadda da su la yurdillaha abinda ba zai sa Allah ya yadda da shi ba shi ne ake nufi da albayan nan ai albayan albayan abu ne mai kyau inna min albayan la hikmatan wa inna min ashiri inna min inna min ashiri la hikma ko eh, a cikin waka akwai hikima وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيان من الله kun ganin kuma albayan can an ce walaita bayan abinda an ce albayan albada walbayan shu'batan min nifaq kuma kuma sai aka ce albayanu min Allah bayani magana daga Allah take khalaqal insana allamahu al-bayan magana mai hikima kenan magana wacce za ka isar da saƙo? wal min ash sannan kuma al rashin iya magana mutum ya zama gwari shi kuma daga shaytan kun ga hadisin kaman ya juya to sai ya ce walaysa al-bayanu bi kasrati kalam amma bayani da ake nufi ba ana nufin yawan surutu ba walakin al-bayan fi abinda ake nufi walakin al-bayana alfasu fil haq abin da ake nufi da bayani shine raba magana da gaskiya duk maganar da za ka yi ta zama gaskiya ce shi ta kaga manzon sama yana da bayani da cikin bayan dinsa har ba'a yana yi mun karanta a cikin ash-shama'ilul muhammadiyya manzon sama yana ba'a amma wala yaqulu illa al-haqq amma duk ba'ad da manzon sama zai gaskiya yake faɗa kun san wannan ba kauyen ai da yake kama manzo Allah sun sama kayan kauye ko manzo Allah sun ya ce huwa badiyatuna wa nahnu hadiratuhu shine kauyen mu mu kuma mu ne birnin sa idan zai zo sai ya ma da manzo sama irin kayan kauye waɗanda ba a samun su a cikin birni irin su kanya irin su dinya irin su goruba da dawa da su albata da su wannan da su kuka kukan miya da kuma abin busasshiyar kudewa irin da waɗannan abubuwan da kauɗa duk kauɗan abubuwa ke zo da su shi kuma idan ya tashi sai manzo sama in zai koma ƙauyensu sai manzo sama ya samu kayan birni sai a bashi a sabulu a bashi eh, abin wanki a bashi a atamfa to shine sai manzo sama ya ce shi ne ƙauyen mu kuma mu ne birnin sa a gani sannan kuma wata rana mazan sama ya rike shi a cikin kasuwa ya rike shi ya rike mai fuska yayi yayi mazan sama yana cewa man yashtari hadha al-abda man yashtari hadha al-abda waye zai sai wannan bawan amma ba siya manzo sama yake nufi me annabi yake nufi man yashtari ay man yufdi man yunqidu wa zai kwaci wannan al'abda wannan bawan bawan wa bawan Allah kaga man sama la yaqulu illa al-haq eh nan manzon sama tsohuwa ta zo ta ce masa ta ta ce masa ya manzon sama kuma addu'a in shiga aljanna duk da wasu malamai sun ce hadisin ba'ifi ne amma sanin ne da kai sai ta ce kai mun addu'a in shiga aljanna manzon sama ya ce a'a innal ajaiz la tadkhulna aljannata ce ai tsofaffi ba za su shiga aljanna ba la yadkhulna aljannata ba za su shiga aljanna ba sai tsohuwa ta kushe da kuka wani zama ta tafi yanzu ke babu in kika shiga aljanna haka ai ba za ki ji daɗi ba ai sai an mai da ke shabba ya fi'a sai an mai da ke budurwa lafiyayya sannan sai ki shiga aljanna sai kuma tsohuwa ta fashe da dariya ka gani ko to ana son irin wannan ka iya magana da mutane ka faɗa ma kowa magana da zai ta maka daɗi walaysa al-iyyu qillatal kalam anan kuma iyu da ake nufi ba ana nufin karancin magana ba walakin min safahil haqq shine wawancin gaskiya mutum ya zama wawa a baya da gaskiya wa fi marashidi muhammad ibn ka'ab al-qurazi al-qurazi sannan daga cikin hadisi mursalai na muhammad ibn ka'ab al-qurazi عن النبي sallallahu alaihi عليه وسلم ثلاث ينقص بهن العبد fi akwai abubuwa guda uku a duniya mutum zai ga ya tawaya in duniya in suna kallon da sai su ga shi ba kowa bane amma wa yudriku bihin al-akhirah bihinna fil akhirah amma da su ne kuma zai samu lahira ma huwa azamu min zalika abin da yafi wannan girma arrahim sada zumunta wal haya'u kunya wa iyyul lisan da kuma karancin magana waɗannan abubuwan guda uku waɗannan abubuwan guda uku ɗan duniya in suna kallon ka sai su ga kai ba ka da wani abu arrahim sada zumunta sai shi to ya zama bawan dangi ya kamata mutum ya zama bawan danginsa ya ziyarci wancan ya ziyarci wancan waɗanda ba zai samu damar ziyartar su bai rika kiransa a waya alhaya ukunya saboda za a je ana wasu abin shi ba zai iya yi ba za a ce kattai su zo su tare saboda siyasa su rika tikarawa ana musu kiɗa suna tikarawa ana juyawa ana juyawa har wani ya kama hannun wani su juya suna rawa haka wannan ina mutunci a cikin wannan al'amari a sa su a talabijin akwai irin wannan da 'yan saudiyan nan suke ai ba kyau ba ba mutunci Ya ga malamai in za a fara wannan sai ga suna zarewa suna guduwa sai ya 'yan sarakuna ke yi ana wannan da takobin nan ana wani haka ana wani haka ana kawawa da namiji namiji yana rawa rawa sufan mata ce rawa na cin sufan mata mata su suke rawa asali amma namiji bai rawa in kai namiji ne ba za ka yi rawa ba mutum ya zo ka kama rawa hmm? an tambayi a shirar abdulaziz abdullahi bin baz rahimahullahu ta'ala a game da ya malama mai karantarwa a makarantar naziri sai ta rika ma 'yan yara in shagi tana musu ana shi 'yan waƙoƙi ya halatta ta taka hmm? tambayi bin baz yace to in dai son samu ne kace in koya waje ba sai ta yi to sai ta yi amma da shara ɗin ba maza a wajen da ne da masta bai ganin ta yawwa mm, ba wani kuma malami da zai leko har tsila su ce eh, yes yes yes shi ma ya taya ta eh? yi kayan ta da ita da 'yan yara su kayan su ya halasta koyarwa ne ƙwala aunu bin abdullahi aunu bin abdullahi ya ce akwai abdullahi bin aun akwai aunu bin abdullahi akwai aunu bin abdullahi akwai abdullahi bin aun su biyu ne kuma dukkaninsu tabi'ai ne sai dai abdullahi bin aun yana cin sigaru tabi'i aunu bin abdullahi ke abdullahi bin aun ke abdullahi bin aun abdullahi bin aun yana cin sigaru tabi'i shi kuma aunu bin abdullahi shi kuma tabi'i ne tabi'u tabi'i ne in ina jin manta ba auni bin abdullahi din nan ya rasu shekara ta ɗari biyu da talatin ina jin ko da hudu ya rasu salasun minal imani ya yace abu uku yana cikin imani al-haya'u kunya kunya wal afaf da kamun kai kamun kai mutum ya tsara mutuncinsa bai yadda wasu su zo su ya zubar da mutuncinsa ba kusa balarabe yana da wani karin magana cewa ta ju'ul hurra wala ta akulu bi sabiyaiha ce idan yarinya mace ya ce to duk yunwa da za ta ji ba za ta yadda ta je ta ba nonon ta ba wani ya taba ya ba ta kuɗi sai dai yunwa ta kashe ta shine ta ju'ul hurra wala ta akulu bi sabiyaiha ba za ta yadda wani ya taba mata mamanta ba ya ba ta kuɗi sai dai ta mutu da yunwa ta yadda ta mutu da yunwa za a ake bukatar mata su zama kunya ya haɗa namiji ya zama mai kamun kai wal'i da rashin surutu ya ce iyul lisan la iyul qalb wa la amal mai ƙarancin surutun harshe ba wanda bai da ilimi a kwakwalwa a zuciya ba wala iyul amal sannan kuma ba wanda ya zama bai yake da karancin aiki ba ya zama mai yawan aiki hunna min ma yuzna fil akhirati su waɗannan abubuwan guda uku suna cin abubuwan da suke ƙara mutum a lahira wa yankusna min ad-dunya amma a duniya kuma sai a ga kamar sun rage mutum wa ma yazidna fil akhirati akbar min ma yankusna na ad duniya. abin da ke ƙara mutum a lahira ai ba za ka haɗa shi ba ya fi girman abin da ke rage mutum a duniya dan ka zama ɗan duniya waɗanda ake girma masu a duniya amma a lahira kuma banzaye abin da Allah ke cewa ma lahu fil akhirati min khalaq منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون خرجونا الشرين يعني أباك دنيا أما لا يرى ما هذا ما أبنا akwai حديثي أمام مقولي ne ake fara cewa imrul qais wai an taɓa faɗin imrul kaisa a gaban manzo Allah sama sai manzo ne ce zalika rajulun mazkurun fi dunya mansiyun fil akhirah a duniya an a faɗin shi ganin kai ma ka san imrul kaisa ko amma a lahira za a manta da shi hadisi ne bai inganta ba saboda a ce ana ambatan ka a duniya amma a lahira kuma ba ka uzu billahi hmm? wa ruwiya hadha marfu'an min wajhin da'ifin an ruwaito wannan magana mafuyi amma hadisin da'ifi ne وقال Babu salaf wani daga cikin bata yana cewa in kana rajulu la yajlisu ila alqawmi wallahi magabata ɗaya daga cikin su yana zama a cikin mutane fa yarawna anna bihi iyyan sai su ta bai iya magana bane wa ma bihi iyyun ai ba bai iya magana bane innahu la faqihun muslim yace wallahi masanin fiqh ne kuma musulmi wanda ya ni kauya ga Allah sai ya zauna yana zaune cikin mutane sai kaga shi jahili ne bai sani ba shi ya sa daga cin siffan malamai ba kowace abiya ba ce za ta zo ka ci ta yi magana a kanta akwai abubuwan da suke bukatar shiru fa yan uwa akwai abubuwan da suke bukatar shiru akwai da suke bukata sai ka tsaya kai nazari kai bincike ka ya kamata ka bakin ka ko ko a'a malamai sun kasance wasu a wannan zamanin idan wani abu ya faru na taba baku labarin a shekabu isa ne. a shekabu isa kalfai daga cikin mawaƙi nasa wannan zamanin lokacin da aka fara zanga-zangar abinda ake cin ya tsoratar rabi'il arabi lokacin da laraba suka fara zanga-zangar nan aka faro daga tunis tunisiya daga tunisiya aka zarce aka tafi kasar ko na tunisiya ya guje tafi saudiya ko zainu al'abidi na bin ya guje ya tafi saudi arabia saudiya ta bashi mafakar siyasa abu ya dawo masa aka yi ne mubarak zanga-zanga da aka fara na masa aka fara na masa sai shi rabu sai ne ya shiru duk shirye-shiryen da yake gabatarwa a talabijin sai ba fitowa ya kashe wayoyin shi saboda abin ya kama da fitina ya kama da fitina kuma tabbatin da ya kare ya zama fitina ya jawo abubuwa da yawa shi ce na, so ya yi shu har sai da aka gama zanga-zangan nan aka samu hamsa wa ishirin yanayar, kasan a masa akwai hamsa wa ishirin yanayar. <laughs> Eh, yanzu a su a ce kan baka cin yan hamsa wa ishirin ya rana an zage ka kamar yadda in an haɗe sai ce kai da baka yakin ba ba a najeriya ko ko ba ka ake faɗi manya daga cin alfaharin yan najeriya mutum ya ce yakin ba ko to ya shiru sai da aka gama sun aka yi masa tambaya me yasa ya shigo ya ce to abin ya faru ne kamar fitina ce a ka'ida ta addini in fitina ta zo irin wannan manzo Allah sallallahu ya ce falisana wal yasa'aka baitu wal tabsi ala khati'atika in ka fitina ta taso in an maka tambaya ka ce aje ayi ka ce aje ayi zanga-zanga a karkashin mutane ka ce kama da fitina sannan a gefe guda su ko mutane suna buƙatar su jifa tawakka wasu za su so ka ce a yi wasu kuma za su ce a ka'ai za su kalle ka ta wani bangaren su a ce to ana son a ka ce ana son a ce A ce malam na ma ce a yi sannan wasu a gefe guda kuma za su gwada ka su kuma za su so a ce baka ce a yi ba kaga nan ma ya jawo rabuwar kai to yin wannan sai ta kauce ke shiru. to shi mai ilmi innahu la faqihun muslim ba komai ba ne mutum zai fito ce sai ya abin nan kuma mafi yawancin waɗanda suka fi surutun masu surutu su suka fi kowa su suka fi jama kansu aiki su suka fi jama kansu aiki ka yi bayani cikin fasaha da hikima da karantar da mutane yanzu ɗazin na ake ban labarin wani limami wani limami a 2011 a taraba limamin nan aka je aka bi shi gida aka ba shi kuɗi ya fito ya fara kantin ya fara kantin a hudu ba kantin to wancan 2011 da aka yi zai na majalisar kantin a taraba jihar taraba A ah, abu ta kai ma kasan yanzu an liba akwai alamun da ake fita da su kantin ko su wannan jihar kaduna muna da su malaman da ake fita da su kantin wallahi an da jihar kaduna da su ake kantin su suke bude taro da addu'a malamin addini shi ake tafiya da shi ya bude taro da addu'a saboda lalacewa siyasar kamfen? kanten to aka zo aka fara kanten da shi aka kira shi aka ce zo ya jawabi ma daga buɗe addu'a to sai aka ai yana da wayewa irin tasu sai aka ce ma ya rika jawabi yanzu ya ce a ah, kawai a zo ana jaran mutane wani musulunci musulunci da kirista da musulmi dilla da zai ake yi ba wanda ya san inda ba wanda ya taɓa zuwa ya je ya dawo ya ce wa je ya dawo ya gano wannan ba fitina ba bace ya shiga ƙarshe dai aka ce nan ya hau bari zai yi hudu ba juma'a jama'a suka jawo shi dama sun zo yanka igiya zargi nemiya suka ɗaure shi suka yi mishi ɗaurin hunhun goro aka buge shi aka kai shi gaban iyalansa to an ce dai tun da aka sake shi har yau ba a san inda yake ba shi ta yake ban labari ɗazu fitina ne shi limami ne abuja ake ban labari kaga wannan fitina ce saboda idan wasu abubuwa sun zo ko kai shiru ko kuma ka gaskiya in gaskiya ta bayyana a gare ka in ka ga kana cikin waɗanda ba za ka iya faɗin gaskiya ba to kai shiru da bakin ka wannan shi ma yana cikin fikihu in ka san ba za ka iya faɗin gaskiya ba ka fito shi to kai shiru da bakin ka shi kenan ba wanda zai san ra'ayinka kai lokacin da ka ci kai shigu da shiru dama malami ne aka ce ya ci da ya ci ya shiru bai ce halas ba bai ce haram ba amma an abu halas ne kace halas ne abu haramun ne karara ka haramun ne idan ba mu bai ma umuru mushkili sato to ka tsaya ka tsaya ka kalla kafin kai tarjihi shi kenan amma yaushe musulmi zai zo yana goyon bayan arna kuma ya ce wai musulunci yake yi kaga da matsala Allah shirya tudda Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana addininmu Allah ka tsare mana mutuncinmu Allah ka samu mu gama lafiya guguwa da ake ta yi take take zuwa wani ya kira ni ɗazu wai an ba da wai an wai an kawo mishi wata takarda wani list wai malaman da aka ba su kuɗi malaman da aka ba su kuɗi na ce to kowa za a iya rubuta sunanka a wannan takaddar abubuwa ne yanzu za ka da hanyar da za ka iya gaskata wani abu mataki-mataki ne akwai matakin latu saddiku wa latu kajil sannan ka sai an ta addu'a mutum ya rika addu'a kada ya ji cewa ya isa na walikun sana zai na aisha an siya inda a to ga sha an ce ke ce kika yi ta ce ita ce ta yi ka san a magabata akwai wanda suke ganin nushara akwai masu ganin nushara cewa shine wawwar asiri da asiri to a cikin magabata akwai wanda suke da wannan fahimtar to kaga kuma al-imam al-hasan al-basri yace la la la la la la illa as-sahir ba mai warware asiri sai mai yin asiri to kaga akwai masu ganin cewa za a iya zuwa aje abinci ka a ga me yake faruwa wajen masu amma abin da ya fi shi ne kauri rajihi ba wanda ya ce aje abinci. sun ta bayyana cewa sihirin aka ba mutum ba ba hanyoyin da shari'a ta tabbatar na warware shi a warware hanya ta farko ita ce in an san wajen da aka yi to a je a ɗauki wani abin a ɓata shi in laya ce aka yi a buɗe ta a ƙona in wasu kulumbote ne aka hahaɗa to a suma a buɗe a ɓata ko ɗaya kenan hanya ta biyu ita ce kuma ruko da addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi yake yi bismillahi aqika min kulli da'in ulika Allahu ya yashfika ko ayatul kursi ko amanar rasulu da su falaki da nasi musamman falaki da nasi da kuma suratul ikhlas da suratul fatihati wannan dukkanin su suna ɗaya daga cikin ayoyi da suka tabbata manzon sama yayi amfani da su a wajen ruqya so da sai yayi amfani da su wajen warware sihiri shine to amma binciko waye zai gano an yi sihirin shine babban aikin gane waye ya sihir me aka yin sihirin aka yi shine babban aiki domin malamai da yawa sun tafi akan cewa ba a ce ma a tambaya ba ba wanda ya ce a tambaya domin manzo Allah sama zuwa aka aka nuna masa nasu wa'ayi aka yi masa ta mafarki aka nuna masa nashi da aka masa asiri yana kwance aka zo wasu suka zo suka tsaya a kansa guda biyu ne mala'iku suka zo suna cewa matbubun ɗaya ya ce matbubun sai an masa asiri ne shi man tabbahu waye masa asirin nan aka faɗi sunan shi a ina aka yi masa aka ce a rijiya dame dame aka hada aka ce ai gashi an hada kaza kaza da wani gashin su ne da kuma abin nan ɗin taja kanta aka haɗa aka je aka sa a cikin rijiya shi ke Mun Allah su sama ya aka je aka ciro wannan abin aka je aka bar ne ya ce a rufe rijiya shi ke ka gani sahabbai wasu suka ce ya manzo Allah sama a fito da abin a gani kowa ya gani mana ya ce a'a tunda Allah ya warkar da ni ba zan ya isa a tsakanin mutane ba to shi sa malamai suke cewa sihiri ma wa zai gano shi kaga su kansu wannan jibe aka ce aka ce aka ce aka ce an ce ɗabiban mina zuɗi sai daga jin sunan su zuɗawa to su ne suka je suka gano to kaga kada mutum ya je yi kuma daga cikin fitinar da mutum zai shiga a rayuwa tunanin cewa wane ya min asiri ko an min asiri shi kanshi ciwo ne idan mutum ya saba maka wani zubin ɗabi'a kake ta jikinka akwai dabi'a ta mutum dabi'a ta mutum yanayin yadda yake tafiyar da abubuwan rayuwarsa shi ke nan kawai zai ce shi yana jin asiri a kamishi da zai canza ɗabi'a rayuwarsa sai kuma kaga ya kamu lafiya sannan shi kanshi kamar yadda suke faɗa shi kanshi asiri akan kalli ɗabi'an mutum sai a masa asiri a kai wai asiri na bin ɗabi'a shi yasa akwai mutanen da suke ganin cewa ko abincinka irin firan nan da ake a tambayi mutum a rediyo a ce wani abinci ya fi so to an ce ka faɗi na karanta a wani littafi ya ce mutum ya daina faɗa so da wasu sai su amfani da wannan kuma su cutar da kai ka tambayi ka wani abinci ka fi so ka ce doya ka ga da damuwa ce nan sai kuma a zuwa amfani da doya a cutar da kai ka fahimta duk da wannan abubuwa ne na sanin rayuwa da wayau saura kuma kaman mu Allah to da sanana Aisha ba ta inkari ba ka gani kenan a cikin matan manzo Allah sai kuma amma matan manzo sai sun yi so biyu amma na Hafsa ba ko hanna na ta ce a kashe tata da kuma na Aisha ba ta ce a kashe ta ba ta ce a dauke ta a kashe kauye a cikin ita ta ci gaba da wahala ta ci gaba da daukar ruwa na'am hmm. al'id Allah kashewa Allah kashe janasan ai maciji maciji maciji aka kashe amma ba a tsara kan ba in janasan ya mutu shi kenan sai tsari ya gyaru za su zo suna da auto ala amrin famata masarrani bulitu bi aqwalin wa qaitu ala amri ka ba mutuwar shi bace abin da ake nema ba ba mutuwar shi bace akwai wanda ba za ka masa fatan mutum na farko kana fatan Allah subhanahu wata'ala ma na farko ba laifi bane yanzu duk da ka faɗa a wani wajen sai a ga laifin ka ce Allah ya shirye da shi ko ya tsaya musulunta ba laifi bane in kai wannan addu'a a shek mustafa al'adawi hafizahullah an masa tambaya lokacin aka yi masa tambaya kan husni mubarak ya ce husni mubarak har yanzu musulmi ne yana da damar da zai iya tuba kuma Allah zai iya karɓar tubarsa an kuka tambaya a kanatun rahma ya ba da amsa mutane suka yi ta masa rabbi a facebook ana ta zage shi mutum shi musulmi ne ma husni mubarak ina cikin musulunci duk da cewa ba daga musulunci ba duk da akwai ayyukan samuna na waɗanda in ka bi yan zafi za ka iya cewa musulmi bane shi ya gaba amma yana nan a musuluncinsa to shi kuma wannan ba musulmi ba ne shi Allah fi kace Allah ya shirye shi Allah ya gafa Allah ya sa ya musulunta in ya musulunta kuma ci gaban musulunci ne kwanaki ka gaji ta jisar da aka yi ta yadawa cewa shugaban Cuba kai abin nan North abin nan Korea ya musulunta wannan dan gajeren nan mai gashin nan Zindu wane ne yun Shin John wane ne? <laughs> a karanta an ce musulunta ko? ta yadawa cewa ya musulunta aka ce mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta ga yin waɗannan su musulunta ya ba karamin cin nasara ba ne to in ya musulunta ba aibi ba ne kada ka ka ce Allah ka shi sai ne addu'a ka ce wani ya mutu ba shi bane halli a'a ka yi addu'a Allah subhanahu wa ya canza mana da abin da ya fi alhairi ya kawo mana canji tabbas wannan sharri ne a fili sharri ne a fili ɗayan biyu ko dai mun ma Allah laifi Allah madaukaki sarki ya mana wa kazalika ba ba'd az-zalimin ba'd ko kuma a Allah na gwada mu ne domin mu ƙara imani shi yasa ya bamu irin waɗannan shugabannin azzalumai kuma kafarai wanda suke cutar da mu ba su mana komai a ƙasa sai zalunci to kaga sai ka yi addu'a Allah canza mana da su Allah canza mana alkhairi Allah ka mana alkhairi amma ba sai ka ce wani ya addu'a kai addu'a abin nan wani ya mutu ba to idan Jannatin ya mutu shi mai addu'a shi ma ya mutu ba Jannatin ya mutu shi ma ya mutu to sai ne shi wace gajiya ya sama ka addu'a ka ce wai wani ya mutu ba ba shi bane halle baya magance matsala a'a Allah ta'ala a cikin ilimin sai canza mana da abin da ya zama alkhairi shi kenan sannan kuma a ilimin mu abin da ya bayyana a gare mu bukhari shine alkhairin nan ko a matsayin da ake ciki yanzu to Allah madaukaki ya sa bukhari ya ci shugaban kasa kuma ya zama alkhairi a gare mu da addinin mu da rayuwar mu gabaki daya ne wannan addu'a sai ne shi yake nan bai ishe ka ba me ne sai ka ce Allah kashe shi na tamkin yayi addu'a Allah kuma addu'a Allah al-Imam Shafi'i rahimahullah na shafa mana ya taɓa ya shiga masallaci ya ji wani yana addu'a a sujada Allahumma anfi shafi'iyya Allahumma anfi shafi'iyya Allah ka sa shafi'iyya mutu Imam Shafi ya ce yanzu ni ake addu'a Allah ya sa in mutu haka ne wasu bai tuta na sha faɗa mana bai tuta na'am Hmm. ya yafe rufu zai ce in dai ya ga yafe wa ita fi cancanta ya yafe musu ya yafe mana ba misnahu za a yi maka abinda da dukkin yafe wata za ka yi abinda misnahu ya masu na abubakar miskin sai na abubakar ya rene shi ya taso a gidansa kwanan shi na gidan sai na abubakar kullum sai ya je ya anshi abinci a gidan sai na abubakar amma da aka zo aka fara hadisin iski aka mana manana aisha radiyallahu ta'ala an haɗa hadisi aka mata kage hadda miskin a ciki hadda miskin cikin waɗanda suka yaɗa magana kuma ɗan gidan sai na abubakar da labari ya zo Allah ta'ala ya saukar da ayoyin baranta da na Aisha sai ba wata rantsuwa ce wallahi tallahi ba zai sake ci da nishkahu ba ko yi gaba Allah mada kukin shi ke ci ala ta hibbu na da ku la ya ta ulul fadlu minkum wasati an yatu an yutu ulul qurba wa masakin fi sabilillahi wal yafu wal yasfu Allah ta ala ta ala ta da ku kuma ba kwa san Allah gafarta muku ne sai Allah abubakar ya ci ya ya ci shi ne suka shi ke sai na abubakar ya cutu shi kuma mai tsohu ba ya kara daraja ba suka mutum ya yafe sannan kada ya ce wai ya yafe amma ba zai manta ba wannan ba a ƙidan musulmi ba ce yaushe za ka ce ka yafe amma ba za ka manta ba ne ba ka yafe ba ke nan shi sa ƙoran ya ce wal ya'fu wal yasfahu as-safu yafu al-afu idan mutum yana da sifatu safi ka zo ka taka shi kawai shi ba zai ce maka ka taka shi ba sai ki da Allah ka maka taka a ai ba ba ko yana nuna maka ma kamar ba kai komai ba ka je ba komai ba komai har ma idan balarabe ne ce jazakallahu khairan Allah ya saka ka Allah ya saka ka alkhairi a na gode ba komai ba komai ba ka taka shi kaga akwai kenan haka ake bukatar musulmi ya zama zuciya shi ta zama haka kuma kana yafiya kai ma kana da zunubai a da yawa a wurin Allah kuma ce ba za ka yafe wa mutane ba sai kai ma Allah sai Allah ce ba zai yafe wa mutum ba kaga mutum ya shiga uku kenan duk wanda Allah bai yafe mishi ba ya shiga uku ya lalace to a wajen wa za su rama na shirman banza ne a wajen wa za su rama duk mutumin da aka yi masa ya san wahala to shi bai kamata ya ba wani ya sha wuya ba ka taso maraya to bai kamata ka ji maraya kuma ka cutar da shi ba sannan in ka taso a cikin al'umma al'umma ta taimakon ka to kai kuma in ka taso kai ya fi kamata ka taimaka ma waɗanda suke buƙatar taimako amma ka ce kai ma ba a maka ba ni waye mun ka zama kunza. a kai da kai na wahala to kuma kakka bautu su sha wahala wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in